muna da tabbacin sun cinye kuɗi saboda mun je duk inda za mu je mun bincika mun tabbatar da an cinye a kotu ma an ce su kawo receipt na shaidan da suka ce ba a cinye ba sun ce za su kawo za su kawo ya fi ɗari ba su kawo ba muna da evidence din wallahi ko da lokaci aka kira mu za mu yi bayani muna da komai a hannun mu gashi a hannun mu yanzu an ba ku kafa na ku kare kanku ne daga zargi kuma kun ce ba a ba ku izini ku yi ba ga dole ne in yi kocin din bayanin nan da kuke yi in fact eh, ma sa muryar ka a rediyo cewa ga yadda muka yi da ku eh, jama'a assalamu alaikum idan ana biye da mu muna magana ne kan hukumar bunƙasa sayar da kayayyakin najeriya a ƙasashen waje ko kuma najeriya export promotion council a turance ko kuma nepc a takaice kun dai ji yadda wani mataimakin darakta na hukumar ta NEPC Malam Tijjani Zakari ya bayyana yadda shi da 'yan uwansa suka rubuta takardu zuwa ga dukkan manyansu har zuwa Majalisar Dokokin Najeriya bayan da aka murɗa jarabawa ƙarin girma da suka yi aka tura 'yan wata ƙabila daban da suke bayan su sama su kuma aka ce ba za a yi musu ƙarin girma ba. Akasarin waɗanda a bayyane kuma a rubuce aka sauya musu maki a jarabawarsu ko dai ‘yan uwan wasu manyan hukumar ne ko kuma dai kabilar su ɗaya ce. A bayan da muka fara gabatar da bayanin wannan abu da yake faruwa a hukumar ta NAPC, sai shugabanninta suka kira wakiliyarmu Madina Dauda kan suna son su bayar da amsa ko kuma martani. To amma daga bisani sai suka sauya alƙibla suka ce ba su shirya ba, za ku ji tattaunawa wasu ta waya da ita Madina Dauda. To, amma kuma ba wai maganar danna 'yan arewa a hukumar NEPC ce kawai ka toɓarar da ake zargin cewa suna addabar wannan hukuma ba. Akwai wasu ma'aikatanta su fiye da ɗari waɗanda aka taɓa kora haka siddan daga bakin ayyukansu. Waɗannan ma'aikata sun je su kotu aka ce a maida su aiki a kuma biya su kuɗaɗensu na hakki. Kuɗi har fiye da naira miliyan ɗari da saba'in. An maida wasu daga cikinsu. sauran kuwa har yanzu suna zaman kashe wando babu aiki kuma ba a biya su wannan kuɗi ba, duk da cewar an ciro wannan kuɗi daga baitulmalin gwamnatin Najeriya. Shugabannin hukumar NAPC sun ce ai sun sake mayar da wannan kuɗin cikin baitulmali, to amma waɗanda abin ya shafa sun ce sun je sun bincika wannan kuɗi naira miliyan ɗari da saba'in yana aljihun wasu jami'an hukumar ta NAPC. dalili ma kenan da ya sa suka ƙi yarda su maida su bakin aikinsu. Assalamu alaikum sunana MT Sa'id Zaria. Me ya korafinka eh, a game da wannan ma'aikata NEPC? Korafina akan wannan al'amari hajiya kamar da aka sani lokaci masu tsawo kamar shekara goma da suka wuce tun lokacin Obasanjo na mulki. so lokacin nan sa na farko kenan na farko kenan lokacin da aka muna wata mata ana ce mata sasori so ita ce aka ba hedin din wurin lokacin david adeluba barista david adeluba yana hedin sai aka kawo ta from nowhere aka ce ita za ta heading hedin din wannan wuri ta ce sakin din tun daga kan shi adeluba din active executive director din mu down ta ce duka za ta sakin din saboda wasu karfi da aka bata daga federal government eh. so tun daga lokacin nan muka yi hakuri to ba mu da si lokacin ta tafi karfin mu mun shiga mun fita amma tafi karfin mu mun yi winning case gaskiya mun yi nasara a kotu an ce a dawo da mu kan aikin mu saka to a raba mu uku gida uku wasu darasa su fara dawa da suka dawo su ma suka ji daɗin zama to mu sai suka bar mu kawai ba wani shikenan kawai ba su karasa ido akan mu ba mu shine muke ta kaiwa da ka muna wahala tun daga lokacin hajiya har zuwa yanzu manyan arewa su daga cikin sun sa baki akan a taimake mu a dawo da mu kan hanya tun da dai mun riga mun yi nasara mun yi winan a kotu kotu ta bada dama a dawo da mu me yasa ba za a dawo da mu ba to shine har yanzu muke wahalar nan ko nawa aka sallama mu 114 ne aka sallama to 114 daga dukkan sassan Najeriya kenan eh daga dukkan sassan Najeriya gaba daya to yanzu menene fatan ku yanzu mu yanzu muna kira ga federal government ne ta sa baki akan wannan badakala da aka yi muna akwai mu miliyan ɗari da saba'in da biyar da wasu 'yan ɗoriya a sama muna so da kuma magana dawon mu aiki federal government muna roƙon arziki yanda Allah ya sa ita mai gaskiya ce ta sa baki a dawo da mu kan aiki mu kuma a biya mu hakkin mu da aka cinye dan wannan kuɗin an ci sun cinye sun cinye wannan kuɗin sun raba wa kansu kuna da tabbacin sun cinye kuɗin muna da tabbacin sun cinye kuɗi saboda mun je duk inda za mu je mun bincika mun tabbatar da an cinye har kotu ma an ce su kawo receipt na shaidan da suka ce ba a cinye ba sun ce za su kawo za su kawo ya fi ɗari ba su kawo ba akwai wasu 'yan bayan da suke biya ta bayan fage suna bada suna dan bada cin hanci na a daƙile mu kada mu dawo ofis kuma kada a biya mu hakkin mu daga baya kuma sai wani ce ya kamata a biya mu hakkin mu amma ba magana dawa ofis ko me dalilin su ba mu sani to kuna da tabbacin wannan a rubuce muna tabbaci a rubuce mun je inda kuɗi aka ce an kai kuɗi wallahi an tabbatar muna ga receipt ga komai muna ma da komai muna da evidence din wallahi kodan lokaci aka kira mu za mu yi bayani muna da komai a hannunmu gashi a hannunmu ba magana boye boye an riga an bada kuɗin ku da aka ce a sallame ku da shi an riga an bada kuɗi miliyan ɗari da saba'in da biyar da wasu yan ɗoriya an ce a dawo muna da kuɗin nan amma sun ce sun mai da kuɗi a treasury na federal government mun je mun cika wallahi ba mai da ba sun cinye kuɗi su tunanin su yanzu bayan za su dawo da kuɗi saboda ba su da hanyar da za su biya kuɗi cikin ji dalili to in ba su da hanyar biyan kuɗi me ya hana su mai da ku ayyuka kun binciko wannan shi ma mun binciko wannan sun ce su abin da sa ba su so mu dawo ofis wasu daga cikin idan da muka samu labari wasu daga cikin ofisoshin ba su so mu dawo ofis ne saboda suna tunanin ya za a yi su samu kuɗin da za su biya mu shine matsalar su ba wani abu ba dan magana dawo ofis a wajen su ma ba wani abu bane amma ya za a yi su samu wannan kuɗin da suka kashe shine kai matsalar su muna roƙon gwamnati dan Allah a taimaka a taimaka muna akan wannan al'amari to kamar yadda na fara faɗa tun farko jama'a hukumar NEPC sun canja ra'ayinsu kan amsa zarge-zargen nan

mun sami umarni ne daga shi shugaban namu cewa wannan harka ta shafi aiki ne na ofis kuma don service to service wise issue mm. we are civil servants we are bound by certain abinnan dokoki mm. da guiding civil service mm. saboda haka bai bar mu ko kuma bai ba mu dama mu joining issues minista da zai je wannan maganganun a shi da turumin da zai je ne wannan idan ba ya riga ya yi agriculture duk wani dama da wata kafa da gwamnati ta sai da shi a yi wannan bayanin ba. Kuma sun gane a yanzu yadda abin ya kasance. Mm. Mun nemi approval daga haka da yawa muna da niyya dama duk mu samu damar su na hannu da martani a kan shi maganar da Islami Zakari ya zo gabatar a gare ku. Yawa. yanzu ni izini nake nema nema a wurin ku in yi kotun wannan. Ki yi kotun wannan maganar da nema ki? Eh wannan maganar da kai da wanda Jo Isa ya yi dole in yi kotun din domin yanzu. Eh ba damuwa ba damuwa. Yanzu an ba ku kafa na ku kare kanku ne daga zargi da su tijjani da 'yan uwansa hmm. suka yi. Eh. in kuma kun ce ba a ba ku izini ku yi ba kaga dole ne in yi kocin din bayanin nan da kuke yi in fact eh, ma sa mu ka a rediyo cewa ga yadda muka yi da kai eh da da na to shi kenan Masu sauraro, hukumar da ta yi jarabawar ƙarin girma ga waɗannan ma'aikata na hukumar NEPC ita ce Center for Management Development ko CMD wadda take ƙarƙashin ofishin shugaban Najeriya. Su ma muna tuntuɓar su kan ko za su iya yi mana bayanin yadda suka ƙara ma wasu maki har suka samu fiye da yadda ya kamata a ce sun samu aka kuma yi amfani da wannan wajen yi musu ƙarin girma. Akwai kuma wani kyakkyawan labari da za mu yi muku albishirinsa daga rundunar 'yan sandan Najeriya, wadda a ƙarshe dai ta koma ga kundin ma'aikatanta ta fara yin ƙarin girman da ya cancanta ga jami'an da aka tsallake su domin son rai a can baya. A mako mai zuwa za ku ji shiri na musamman kan jami'an 'yan sanda su fiye da goma waɗanda aka musu ƙarin girma daga mukaman muƙaddasan kwamishinonin 'yan sanda zuwa kwamishinonin 'yan sanda da wasu guda shida da yanzu suke layin samun haka dukansu 'yan arewa ne in banda mutum ɗaya tak wanda ya fito daga jihar Legas. a huta lafiya.